yau ga rayuwa ta gigita a hannun 'yan Najeriya ya ilahi ina ne shugaba Muhammadu Buhari yake so kai talakan Najeriya talaka ka shirya 2023 ku fito mu haɗa kai domin mu kau da wannan gwamnatin. a garin nan fa akwai wanda yana nan ya fito takarar gwamna na farko shekarun sama ba su kai fito takarar gwamna ba hatta karatun nasa ma bai isa ma cikin cokali ba wallahi duk wanda ya daga hannu akan harkar barau jibrin wallahi sai mun karya hannunsa. ai wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa domin sama ta yi wa yaro nisa ta yaya za ka zo ka ce wai a baka gwamna ko a baka ko kuma ai baran-baran ai ba baran ma za a yi da kai ba kai faya faya za a yi maka a kore ka daga cikin jam'iyyar don haka wallahi azimu faɗa da gwamnati babu riba waɗannan kaɗan ne cikin batutu wanda za ku ji a cikin shirin namu na yau sai a biyo mu. Masu sauraro asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen alƙalinka. Jirin da kan bai 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama, ba tare da ƙetare iyaka ba. Mai sauraro tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya ɓara domin tofa tasa wajen nuna kyama kan sabon bashin can da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin rantowa na dala biliyan hudu da fan miliyan ɗari bakwai da goma wanda yake jiran amincewar majalisar dattawan ƙasa idan ta yi masa lamuni ya karɓo domin gudanar da ayyuka. Tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kaɗu sosai, ya kuma nuna damuwarsa ƙwarai, yana mai cewa bashin da ake bin ƙasa ta idan gwamnatin shugaba Buhari ta gaza biyan shi, tabbas zai zame wa magajin kujerar shugaban matsala gagaruma. Obasanjo jana wannan batu ne a yayin wani taɗi da ya yi da wata kafar talabijin a ƙasar Afirka ta kudu. Inda ya kwatanta wannan karɓar bashi a matsayin wani laifi babba yana mai zargin cewa yin hakan wani yunƙuri ne na bawa al'ummar da za su zo nan gaba nauyin biyan bashin. Fitin na zuwa ne a gabar da jam'iyyar PDP babbar mai hamayya a Najeriya ke ci gaba da balantar salon mulkin gwamnatin APC. Kamar yadda shugaban matasan jam'iyyar PDP kwankwasiya na shiyar Kano ta tsakiya, Honorable Shamsu Kura wakilin talakawa ke shaida wa duniya cewa ai dama sun gaya wa talakawa kada su amince da APC tun a baya. yau ga rayuwa ta gigita a hannun 'yan Najeriya abin duk da talakan ƙasa yake samu cikin sauƙi abin masarufi ko harkar transport yau ya ta'azzara a Najeriya ka dubi yadda dala take tashi kamar wutar daji a Najeriya a ce magi dunkule naira goma a lokacin jam'iyyar PDP hudu ne naira goma kwalban mai a yau a Najeriya idan kana son mai ingantacce mai kyau sai ka sa naira dubu ɗaya ya ilahi ina ne shugaba Muhammadu Buhari yake so ya kai talakan Najeriya ina jiyewa Najeriya kuma kuma ina jiyo shugabannin yanzu saboda wallahi wallahi yan baya idan suka taso yanda ake tuna su Aminu Kano su Sardauna ai musu addu'a mu idan an taso za a samu akasin haka abin da gwamnan jihar Kano yayi wa ɗaliban jihar Kano bai musu adalci ba alasi ɗalibai sama da ɗari da saba'in ba su shiga kan ba sakamakon ba su karɓi result ɗinsu a makarantu ba kuma gwamnatin Kano ta ƙi ta kiliyarin ɗinsu wajen karɓar wannan certificate ɗin nasu to yau gashi an kuma kwata wannan ma shekarar ɗalibai sama da ɗari biyu ba za su je je kan ba na ga ai makarantun da suke yi na gwamnatin tarayya ne abun mamaki wali a zargi mafi karfi yau shi da guda daya gwamna ya tashi daga nan har birnin Birtaniya a zargin da ake wajen naira sama da naira miliyan ɗari biyar an je an yi wadaka an yi face-face da kuɗin jihar Kano wayannan ɗalibai kuma sama da ɗari biyu da wani abu da za su zama su ma digiri matsalar su bata wuce ta naira miliyan ɗari biyu ba ko miliyan ɗari da motsi amma gwamnatin Kano ta ƙi biya kaga wannan talaka ka shirya 2023 bi izinin ta'ala ku fito mu haɗa kai domin mu kau da wannan gwamnatin ta jam'iyyar apc ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari da sama har ƙasa. shugaban matasan jam'iyyar pdp kwankwasiya na shiyar kano ta tsakiya kenan honorable shamsu kura wakilin talakawa. to dai gaba ce da dukkan manyan jam'iyyun siyasar ke shirin kwance rigizar su da nufin sake sabon ɗaurin tunkarar sha'anin buƙatar kakar mana fata ta 2023. inda suke shirye-shiryen gudanar da zaben shugabanni na waɗansu matakai, abin da ya baiwa Jamilu Lawan Zugaci damar kira ga tsohon gwamna sanata ɗan Juma Goje kan ya fito neman kujerar shugabancin APC a matakin ƙasa. Kira ga tsohon gwamnan jihar Gombe kuma sabin sanata a yau a tarayyar Najeriya wato Dr. Danjuma Goje a kan ya yi wa Allah ya dubi al'ummar jam'iyyar APC na wannan yanki na musamman arewacin Najeriya da ita ho ya nemi takarar kujerar shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa saboda dacewarsa da cancantarsa da irin abubuwan da ya yi wa mutane al'umma na ƙasa wanda ya ɗaga matasa mata da tsofaffi suka san me suke suka san ana demokuraɗiyya a jihar Gombe a san da iya gwamna har izuwa yanzu yana sanatan bai tsaya nan ba yana abubuwan alkhairi to wannan ta burge mu ga idan yau aka ci ya zama shugaban jam'iyyar APC wannan halayyar tasa gwamnoni da shugabannin jam'iyya na jihohi na kanun hukumi in suka kwaikwaya to dan mai kar da dan mai yalo a jam'iyyar APC faduwa ta zo daidai da zama domin za a jika makoshin yan jam'iyya tun daga sama har kasa to shi ya ce ma yana da bukatar buƙatar shugabancin jam'iyya a matakin ƙasa ne da kake wannan batu? Dama ai idan ka ce kana so to kar ayyuka, amma idan al'umma suka ka dace ka cancanci a zo ka yi abu, su za su kira ka da kansu, da haka muna kira ga shi ya taho ya wannan harka. Musamman wani matashi jajirtacce da muke kiransa Honorable Afawala dalilin Dr. Danjuma Goji yau ya zama mutum yana aiki. Batutuwan na Jamilu Lawan zuga na zuwa ne. a yayin da a nan Kano ma magoya bayan kwamishinan ayyuka na musamman Honorable Dr. Mutar Ishak ya kasai suke buɗe nasu shafin na neman ya amsa ya tsaya takarar kujerar shugabancin jam'iyyar ta APC Kano. Kamar yadda za ku ji, daga bakin Ado Abdullahi ya kasai. Muna kira da jagoran birni Honorable Muntari Ishak ya kasai da cewa ya fito shugabancin jam'iyya lokaci yayi. Shi zai kawo maslaha a jam'iyyar nan tamu domin ba shi da abokin rigima a Potipolo ka gaman nan kuma zai dora akan inda dan sarki jikan sarki ya tsaya zai ci gaba da al'amura na siyasa in Allah yadda. To na ga shi kwamishina ne kujerar zai aje kenan ya taho neman wata. To abin da jama'a suke so ya zo ya yi dan ya rike ka maslaha a dole shi ra'ayin mutane yake bi domin shi mutum ne na jama'a wannan mutane ne na jam'iyya na ƙasa 'yan dangwale muke kira da cewa ya zo ya karbi shugabancin nan domin ya kawo mana gyara a jam'iyyar nan ya dora kuma inda aka tsaya don ci gaban jam'iyyar don mu samu mu ci zaɓe 2023. to ai naga kai kowa ya san ka da shi cewa dan gidansa ne da wani ne ma ya zo watakila masu sauraron musafiyar da cewa 'yan jam'iyya ne na ƙasa anya ba a ce wata shiryayya aka shiro da kai ba. to ni ba na cikin jam'iyyar ne dan jam'iyya ne kuma ina ma'amala ta da kowa kuma ni ma ina tare da mutane kuma shi jagoran nan na karamar hukumar birni mutum mutum ne na jama'a kullum kofa gidansa mutane ne yana tafi mutane ne baya gari mutane ne yana gari mutane ne to kuma jama'a sun zo sun faɗa sai a ce ni ne ni dai nayi magana da yawun jama'a kamar ni ma da yanda ina cikin su shi shugaban da yake kai muna man fatan alheri ya ci gaba ya tafi national daga batun na Ado Abdullahi haka sai babun mabukata gadon buzu mafi maiko a nan kanan za mu buɗe na rikicin siyasar nan da muka sanya wa suna ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare, mu fara da sabtin abubakar garkuwan Fulani kan buƙatar sanata barau. kowa da kowa ya je ya yi rijista wanda shekarun su kai sha takwas ya yi wanda kuma katin sai bace ko ya canza gurin zama to dan girman Allah ya je ya rijista mu yanzu a Kano muna ganin ba amsa sai sanata Barau Jibrin Maliya mun tabbatar da cewa Barau far zuma ne far saka kuma mun sani yanzu a jihar Kano duk yan takarar gwamna masu sa son su yi takara ba wanda ya cancanta irin sanata Barau saboda sanata ake cewa sanatan Kano ta Arewa sanatan Nozo ne gaba daya saboda ba wani sanata da ya zama jajirtacce mai ayyukan alkhairi ne sa sai ka duba kamar karamar hukuma ta Kura irin su Dafta Yakubu Yakubu dan Hassan ya shigo wannan tafiya to akwai jigajigan mutane da suke wannan tafiya shine nake kira ga Fulani jihar Kano local galme 44 da mazaba 484 rankata kab barau ake yanzu wane ne ya gaya maka jihar Kano gaba daya barau din ake yi bayan akwai wasu mabukatan baka ji mai girma sanata barau yana tare da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam mai girma sanata barau yana tare da Goggo mai girma sanata barau yana tare da malaman Kano da sarakunan Kano da yan kasuwar Kano to don haka ko ina tabbata maka cewa al'umma jihar Kano suna tare da mai girma sanata barau al'ummar jihar kano fulani jihar kano rankata kaf na barau ne don haka duk inda muka ce a yi fulani jihar kano muna tabbata ma in allah ya so ya yarda sanata barau shine gwamnan gobe in allah ya so ya yarda amma kana ji aka ce an yi nuni a jam'iyyar taku ko ai magana an yi nuni wannan zance ne mai girma gwamna ya ce kowa ta ta tafi shi to sai dai abubakar garkuwan fulani na cewa sanata barau shi ya fi cancanta daga dambuzu takwaransa comrade abubakar abdullahi ɗan garin nan ne ke cewa a tsaya cak gara raba gardama na matasa Honorable Sheikh Badar Kano shi ya kamata da gadon buzin a cewarsa. Muna kira ga al'ummar jihar Kano cewa a tsaya cak in dai magana ake yi ta wanda zai yi takarar gwamna a jihar Kano to ga sabo ba kuma ya faɗa da kowa matashi wanda ya san mutuncin al'umma wanda yake shiga cikin al'amuran al'umma wanda al'umma suka yadda suka gamsu da cewa shi ne raba gardama akan dukkanin waɗannan takara ba kuma faɗa muke cewa waɗanda suke neman takarar gwamnan jihar Kano ba su cancanta ba magana magana muke ta cewa jihar Kano a 2023 matashi zami Sheikh Badar Kano shi zami to shi ya ce ma yana buƙatar takarar kujerar gwamna ne mun bi mun san me yake yi a ƙasa wannan dalilin ne yasa mu muka zo muke kiran kasar ga cewa da yardar Allah Sheikh Badar Kano za a yi tashi ne na ce menene abin da ya yi wa matasan da kake cewa ma ku matashi za ku duk matashin da yake jihar Kano a yanzu na kaskantar da kaina a gare shi ina kira a gare ku matasan jihar Kano da mata iyayenmu dan Allah dan annaba ku fito ku karɓi rijistar zaɓe da yardar Allah shek Badar Kano shine zai samu tikitin takarar zama gwamnan jihar Kano da yardar Allah. Comrade Abubakar Abdullahi ɗan garin nan na rufe baki sai ga garkuwan ɗan bulki kwamanda matashi Ibrahim Jawala. Ya shigo yana cewa ai su kuwa ruwan da ya dake su shine ruwa don haka wai su suna layin sanata barau. muna godiya da abdul dan mulki komanda da abubuwan da yake na alheri mu barau muke yi a kasuwa barau muke a unguwannin mu barau muke yi barau ya kawo abubuwa na ci gaba sosai shi sa muka waga shi ya kamata mu da jagoran mu abdul dan mulki komanda shi barau din abubuwan ci gaba kamar me ya kawo ya kawo mana makarantu ya yi mana empowerment ya raba babura ya bada abubuwa iri-iri ya taimake mu iya taimako yanzu ma yana kan taimakon al'umma muna cikin system na tsarinsa da ake ciki akai Ko yan ina kenan ya taimaka gaba ɗaya Kano state da Kano municipal Zawala an taimaka wa matasa a harkar tafiyar abin dan mulki komanda ce jawalan nan ne jawala kasuwa ce ta waya matasa ne a cikin ta bila adadin suna nan kowa magana barau barau barau barau muka ce za mu zo mu isar da sakon su da yadda Allah muna nan muna shiri sai barau ya zama gwamnan jihar Kano to su matasan da suke jawalar menene abin da barau din ya musu da kace suna cewa sai barau sai barau yawa lokacin da mai girma gwamna zai yi empowerment na yan waya barau ya taimake mu shi ya sa mu a cikin tsari aka taimaki mutane aka ba su kayan gyara gyara aka ba su kuɗaɗe aka tallafa musu majoritin yan jawala an ba su empowerment na mai girma gwamna ta hanyar barau jibrin maliya shi ma yanzu yana nan yana ta kudura kudura akan yanzu ya ci gaba tallafa mana daga kalaman na matashi ibrahim jawala za mu dan tsahirta kan batun mabukatan kafin mu sake waiwayar sha'anin inda za mu ɗauki jawaban manazarcin ɗan siyasar nan Ibrahim Mu'azzam Sanata da ke cewa tunda sun yi kira ga wakilin siya amsa to ya daure ya cika ragowar alkawararrukan da ya ɗauka. Wannan aiki na wannan titi ya daɗe da ci tuwa ƙwarya mun ta yin magana mun ta yin kira ko gwanin sha'awa shine shi ɗan majalisar wanda yake ɗan mazaɓan mu ne kusan shi ne wanda ya zama jagoran kawo wannan aiki ya kyauta abin da ya yi haka muke fata haka muke zato kuma wannan kiran da muka dinga yi mu nasara ce gare mu kuma nasara ce ga dukkanin al'umma zaɓen shari'a. A nan kana gaya mai sauraro cewa ka zub da makaman yakin ka na siyasa tsakaninka da shi kenan tunda kun yi kira ya amsa ƙasa ya kawo aikin ci gaba magana ce ta cewa idan mutum ya sauɗa hanya ka ce masa to misali gyara da haka duk mutumin da ya abin ayaba ka yabe shi wanda yan abin a kushe ka kushe masa irin wannan abin shi yake zamantowa gishirin siyasa shi yake zamantowa gishirin demokuraɗiyya mu dai mutanen mazaɓar sharaɗa mun ga amfanin wannan da haka muna masa fata a ragowar shekarunsa na kafin ya gama magana acquisition center din nan a samu a yi mana ita a mazaɓar mu ta sharaɗa magana asibitin mu na sharaɗa ya san hanyar da zai ba a faɗa wannan asibitin akwai matasan mu da yawa na sharaɗa wanda sun gama karatu damar da yake da ita a gwamnatin tarayya a samu a ce matasan nan an shigar da su sun fara aiki idan wannan abin ya tabbata mun fi kowa farin ciki dole ne ka gode wa fiyar uwa na PDP Bashir Sanata dole ne ka wa Dan Ladi mai fata dole ne ka gode wa Bello Naira dole ne ka gode wa Hallarman dole ne ka gode wa Haidar irin Sani Ma'azu wani mutum da ya taba magana akan wannan titin dole ne a fito a yi musu godiya Allah ya saka da alkhairi kuma za mu zuba ido Ibrahim Mu'azzam Sanata na matsawa muka karɓi bakuncin Alasan Gwammaja wanda shi kuma ke cewa nasu wakilin honorable babangida alasan ya kudima ya iya sirdi domin yana sauke nauyi na al'umma da ke kansa. Tun da Allah ya sa ya dima ne a kai, don haka duk wanda ya ce zai nemi wannan kujerar to rigima mu da shi ne don ba za mu saurara kowa ba, domin alkhairi ya zo mana karamar kuma da lamu bari ya tankwabe mana. Wani ne ji ya ce yana da bukata? Ai duk wanda yake so ma to ya mai da yawunsa domin mu karamar hukumar dala ya kudima muke yi, ya kudima muke so, ya kudima muke kauna domin yana kaunar yan dala ya kawo yan dala ci gaban da suke da bukata. Don haka ba za mu bari wani ya zo ya barar mana da ruwa ba kowane ne naka duk wanda yake da kwalama to ya mai da kwalamarsa. har yana yin abin da ya dace din ai ba sai ka zo ka yi wannan batun ba ko duk abin da mutum yake na alheri to ka karfafa masa gwiwa dan haka ya kudima ita ta yi ita ta yi haka idan ma Allah ya kai mu lokaci mai zuwa in ma wata kujera kake bukata fiye da wannan za mu baka ita kamar yadda muka baka ta dan majalisar jiha ka zo kai yan dala suka ga amfanin ka ka suka ce ga ta tarayya nan to idan wata ma wadda ta wannan ta zo za mu ce tafi ka je ka yi ta domin kana da amfani domin yan dala su suka san waye kai su suka san amfanin ka amma kana ji suka ce ai cikin wasu kunshin sunaye da aka fitar na gwanaye wajen tura kuduri a zauren majalisa da kare muradan al'umma su suka ce baya ciki to ya kawo mana wayannan ayyukan a ina ya nemo su dan haka wannan mutumin ba abin da zaka yi sai dai ka yaba masa kuma ka gode masa alasan gwamma fadin wakilin su ya iya sirdi ne a gabar da saniya ya yabon kura ke yabawa shugaban karamar hukumar su honorable abdulra'uf na dabo akan irin rawar da yake takawa ko da dai mu yau al'umma karamar hukumar bunkure alhamdulillahi mun haɗu da jinin waraka wani rabal abdurra'u na dabo barkun wannan shugaban karamar hukuma tun da ya zo harkar nan ya kasa zaune kokari yake fidda al'umma karamar hukumar bunkure daga halin da muke ciki muna godiya shugaban karamar hukumar bunkure wannan irin tallafi da aka kawo mazabar gujiya da ruwa izo ita al'umma mai girma shugaban karamar hukuma an raba bandi an raba kwanuka an raba siminti buhu buhu an raba buhun hunan masara muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma shugaban karamar hukumar bunkure ya kasa zaune ya kasa tsaye kullun ina hanyar Abuja kokari yake wannan wutan nefar a haɗa mu da wuta da kaudil ta biyo ta kwana garko ta biyo ta kibiya ta biyo ta rano ta zo ta haɗu da karamar hukumar bunkure domin al'ummar mu samu aikin yi domin wuta a karamar hukumar wudil 44 awa ce don haka mai girma shugaban karamar hukuma muna godiya Allah isaka da alkhairi kuma al'umma karamar hukumar bunkure yanzu kuka fara ganin aiki don haka wannan ibtila'i da isa mu na ruwa shugaban karamar hukuma ya kawo gudunmawa muna godiya dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar bunkure ya kawo gudunmawa muna godiya Allah isaka da alkhairi sauran wakilan ba su kawo dauki ba kenan komai sanatan Kano ta Kudu ba a tasa domin ba talakawa ne a gaban sa ba amma dan majalisar tarayya mai wakiltar na da bunkura da kibiya shi ma da yadda Allah nasa kayan ina nan tafe kuma muna godiya ga mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltar na bunkura kibiya wayannan azuzuwa da ake yi a mazaɓar barkun muna godiya Allah isaka da alkhairi Saniyalo Gurjiya Bunkura na biya wannan zance ne a kin da za mu ɗauki jawaban shugaban apc media forum mun tare ɗan da ran mun jibar wanda ke aje godiya ga abokin siyasarsu Honorable Dahiru Ahmad Mai Wuddadu. mai huddadu mun je gareji ana mana gyaran mota Allah ya gashi ya mai huddadu ya ce da bakaniken nan gyaran duk da yake a jikin motar nan a yi wa wannan mota mai huddadu ya tsaya aka tsaya kai da fata gyaran da ba mu faɗa ba ma ya ce gaba ɗaya da abin da ya damu wannan mota motar da mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi ya bamu Allah ya mutu lasila galadima garu mai girma mai huddadu ya ce duk abin da motar nan ta kamata a yi mata motar nan ta ci kuɗi akalla sama da dubu ɗari da hamsin saboda haka ba abin da za mu ce da mai huddadu mai huddadu ka riƙe amana gwamna ka riƙe amana mutu lasila garu ka riƙe riƙe amanar goggo ka riƙe amanar AA zaura saboda ka ba abin da zamu ce sai godiya haka ake so mutanen mu domin mai hudadin nan abokin mu ne dan uwan ne dan rediyo ya riƙe amana kuma mutum ne haka ake so duk wanda ya samu irin wannan dama shi ma ya kamata ya tsaya rike amana a matsayin sa na abokin ku kamar yadda ka ce dan ya biya kuɗin gyaran mota shine sai an zo an yi terere an gaya duniya dan misali mutum ya zo ya duba wannan abin da wa jam'iyya ya duba abin da kwamishina yi ya duba ya ce duk abin da motar nan take bukata mun je da kuɗin mu nan zamu biya ya ce duka a biya mu ai abin dole ya kamata idan aka yaba kyauta tukuici yasa muke godiya da mai huddadu mai huddadu ka rike amana ka rike amana wanda ya danka ma amanan nan saboda ka ba abin da mu ce ma sai godiya mun tar dan diran mun jibir na godiya muka jiyo shugaban kungiyar yan fito na jihar Kano Abdulrashid Nasidi a yayin wani taro da ya yi da manema labarai inda yake kokawa kan yadda hukumomin da suke aiki da su suka ƙara musu farashin kuɗin fito wanda suke ganin akwai buƙatar gyara. Wani abu da ya taso mara daɗi na tashin duti kusan abin da muke biyan naira goma yanzu zai koma kimanin naira ishirin da biyar ko zuwa naira talatin ma. Akwai wani abu da muke cewa surface duty a baya ana biyan sa naira dubu ɗari takwas aka yanke a doguwar kwantena forty feet karama kuma ɗari hudu twenty feet. Mun wayi ga gida na babu wata sankula daga kwastam ko daga ina kawai duk wata fa da ka shigar da kara alhamis in ta tashi za ta fito twenty feet za ta fito da balu na sofes duty miliyan ɗaya. dogo kwantena kuma 40 feet kenan za ta fito da sofi na miliyan biyu ba kuma wani dalili ko kaya mai tsada ko mara tsada ko wani irin kaya an yanke masa kuɗi wanda a ka'idoji na sai ma da duk na kwasa ko kowanne kaya akwai babu ɗinsa akwai adadin kuɗin da ya kamata ka biya mishi duk wannan rigimar akan talaka na ƙasa za ta ƙare saboda duk abin da ake soya kullum zai ta tashi rayuwa ta zama mai tsada a Najeriya yanzu kuma wannan doka ta fito babu sanarwa kawai daga sama kawai ta faɗo to amma na abu ba Kano ya shafa ba ba Arewa ya shafa ba duka Najeriya ne so shugabanninmu na ƙasa matasa da mu mun haɗa hannu kai ɗaya muna aiki a kai tsakanin da abin da ya shafa tsakanin gidan kwastam da ministry of finance da kuma majalisa taref muna maganganu a kan yadda za a samu matsala muna da ne yaƙini kan shugaba na kwastam hamidu ali zai mana abin da ya dace su muna kukutar da jama'an mu to da su ga dalili a wannan satin akan fidda kaya to wani abin nan faru kenan shi ya kawo wannan tsayuwar muna kuma addu'a za a samu maslaha akan wannan abu da ya taso mana na gaggawa don ba a samu ba za a ji matsayin mu wanda in ma ta kai ga har mu tafi yajin aiki na ƙasa ga baki ɗaya za mu yi wannan abu. Ba da Alhaji Abdulrashid Nasirin akwai sakataren ƙungiyar 'yan fiton Topic Mustapha wanda a yayin taron ya ƙara warware zare da abawa kan yadda suke ganin wannan ƙarin farashi zai iya kasancewa barazana ga kasuwanci. mun tashi mun farga kawai mun samu labarin cewa an ƙara duti da ake biya a da kakan biya abinda da bai fi ce naira ɗari biyar amma rana ɗaya kawai sai aka ce ya koma dubu ɗaya ɗari biyar kuma babban abin da ya fi damun mu a nan shine kaya kowa ya sani kala daban-daban ne akwai kaya mai daraja akwai kaya wanda kuma kowa ya sani cewa ko a wurin siyo shi ma da kuɗaɗe kaɗan ake siyo su to amma sai aka zo da labarin cewar dukkanin kaya yanzu ya zama duti ɗaya to misali kowa san gwal abu ne mai daraja da kuma wanda ya je siyo takalmi ba yadda za a yi ka da darajar to wannan abin ya dami mu kwarai da gaske to za mu yi amfani da wannan damar dan mu kira hankali wa gwamnati cewa ya kamata su yi duba ba mu ce a wannan tafiya da ake yi ta inflation na duniya gaba daya ba za a samu ƙari ba amma ƙarin ya kasance kaza kaza ne ƙarin sa idan aka ce an yi wa wa'annan abubuwan gaba daya to tabbas za a shiga wani hali mai wahalar fita sannan za mu yi amfani da wannan damar mu kira su kansu wanda suke stakeholders a cikin wannan al'amari al'amari ya kamata a dubi wannan al'amari a taimaki mutane musamman talakawa na can ƙasa waɗanda da ƙarshe dama su ne final consumers su ne suke siyan kaya da daraja sannan muna so mu ƙara amfani da wannan dama kuma mu ba wa ainihin waɗanda suke kawo waɗannan kayan haƙuri akan cewa a ɗan yi haƙuri na ɗan lokaci ana aiki akan wannan abu tukuru ana maganganu da tun daga ƙasa har sama national body ɗinmu sun shiga magana sosai tun da abu ne wanda ya shafi ƙasa gaba ɗaya kuma sun ba mu haƙuri sun ce mu ɗan jira lokaci kaɗan insha Allah za a samu wata mafita idan ma dai ba a samu wata mafita ba wacce ake bukata to watakila wata mafita kuma za ta zo wacce ba ita ake bukata ba. Daga kalaman warwara na Topic Mustapha za mu koma cikin rikicin siyasar mabukatan. Mu ɗora da sakon Mustapha mai royal da ke turawa magoya bayan sanata Barau yana mai cewa ai sama ta yi wa yaro nisa. wannan zakewar da murtala alasan zaina kuke yi kai da yusuf tumfafi abinda nake jiyo muku tsoro kada mai girma abdullahi abbas dan sarki ya hasala ya kori wannan sanatan dan takarar taku daga jam'iyyar apc domin wannan sanatan lalle lalle kujerarsa da yake kai ta sanata mutanen jihar kano suna da bukatar ta domin mai girma dr abdullahi umar gandu da irin ayyukan alkhairan da yau mutanen jihar kano in ya gama ana son a maida masa da sakamakon kujerar sanata ita ko kujerar gwamna ai wutsiyar raƙumi ta nesa da ƙasa domin sama ta yi wa yaro nisa ta za ka zo ka ce wai a baka gwamna ko a baka ko kuma ai baran ai ba baran ma za a yi da kai ba kai faya-faya za a yi maka a kore ka daga cikin jam'iyyar saboda jam'iyyar ka ce abdullahi abbas dan sarki ya faɗa ya ce apc jam'iyyarsa ce mallakarsa ce to ai kai na gaba dan jam'iyyar apc ne ba ma eh to ai ni mai kallon yadda al'amari yake zuwa yake kai komo ne kuma dan jihar kano ne kuma na zaɓi da abdullahi umar ganduje to ku je ku kashe wutar rikicin da ke jam'iyyar ka ta pdp kafin ka kai wasu gudunmawa ko eh to amma kuma ai na zaɓi ganduje kuma na yi masa faɗa da yan kwankwasiya dole in kama gudunmuwa don haka ina son in gaya wa shi wannan sanatan wallahi azimu fada da gwamnati babu riba don haka kafin nan zuwa an 20 an 23 illa energy ɗinka ya kare illa ya Mustapha mai royal na cewa sama ta yi wa yaro nisa sai ga rabi'i magami ya shigo yana aika tambayoyi na siyasa ga abokin barminsa wanda ke kalubalantar bukatar sanata barau ko da yake ya ce duk wanda ya ɗaga hannu akan bukatar su to fa za su lankwasa shi. Ina so in tambayi Aminu Black shekarun Barau Jibrin ne ba su kai ya tsaya takarar gwamna ba ko ko a'a karatunsa ne bai kai ya tsaya takarar gwamna ba ko ko gogayyarsa da jama'a da ya yi da mukaman da ya rike shine ba su isa ya zama ya takarar gwamna ba. A garin nan fa akwai wanda yana nan ya fito takarar gwamna na farko shekarunsa ma ba su kai ya fito takarar gwamna ba sannan gogewarsa da mu'amalarsa ba ta kai ya fito ba hatta karatun nasa ma bai isa ma cikin cokali ba ballantana ya ce zai amfani da shi ya fito takarar gwamna saboda haka ba za mu zura ido wasu wanda ba sa son ci gaban Kano an ɗauko tafiya irin wannan da ake taimakon al'umma ake jin kan mutane a lokacin da suke buƙatar taimako wallahi duk wanda ya ɗaga hannu akan harkar Barau Jibrin wallahi sai mun karya hannunsa to ai so abin da suke cewa shi gwanin ka bai dace ya gaji wannan buzu ba tunda an riga an nuna wanda ake ganin shi ya kamata da wannan buzu billahi allazi la ilaha illa huwa wali Barau Jibrin da kake ganin sa tazararsa a siyasa da wannan mutumin wannan sadaka yallan wallahi tamkar sama da ƙasa ina so Aminu Balak ka zo ka bani amsar wannan tambayar da ne maka a daidai lokacin da Rabi'u maga muke mai da kora na tabarmar shirin zami da jawaban martani na siyasa da ke fita daga bakin mashawarci ga gwamna kan harkar yada labarai honorable shehu isa direba shehun da ya zo a fusace yana cewa duk wanda ya taɓa gwamna dr abdullahi umar ganduje a wannan fage to fasu zai ji ko da dai. Mm shari'a tsakanin 'yan fansho da tsohon gwamna rabiu musa kwankwaso ba ma batu ne na iya kai shi efcc kawai ba domin yanayin da i jefa su yau akwai waɗanda 'ya'yansu sun isa aure suna nan bela adadin 'yan mata sun kasa aurar da su saboda an gaza ba su haƙƙinsu yau akwai mutanen da suna cikin lalura ta rashin lafiya wadda ta fi ƙarfinsu magana ce ta sai an fita da su waje yau waɗannan mutanen sun gaza samun lafiya yau mutanen nan akwai waɗanda sun rasa rayuwarsu rabon gado an ga gagara yi saboda wannan haƙƙin da yake rike ba su samu wannan haƙƙi nasu ba. Amma kada ka manta ba kun gaje su ba kuma ka manta ta gomashin da tsohon gwamnan ya yi musu na gina waɗancan gidaje domin su. Ayo ya za a manta ta gomashin da ya yi na salwantar musu da dukiya har a samu wani ya zo wai yana da awa yana cewa wai idan yan fansho wai ba su yi tsohon gwamna biyayya ba wai wutar jahannama za su je. Ina kira ga malaman addini su fito su yi jan kunne da shi Komar Abdulsalam domin abin da ya yi ya sauka daga ka'ida kuma ina tabbatar da al'umma su dako za su ga yadda za kuma efcc za ta kwamushe tsohon gwamna sai dai kan mu naɗe muna sanar da mai sauraro cewa duk mai son ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata da leƙa youtube na rahama rediyo na bar ku lafiya da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin abbas salisu sauran ɗinki sai hawa man da kan yi tiri Danganin shirin ya iske ku ba babu inda inda wato Mustapha bin Adam da Adamu Abdullahi. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.